shahararren mawaƙin hip hop na ƙasar Amurka wanda aka fi sani da Snoop Dogg yana gab da fara wani shiri na girke-girke wanda za a rika ganinsa yana nuna kwarewa wajen dafe-dafen abinci daban-daban kama da kaza, kaguwa, jan nama da sauran nau'ukan abincin Amurka. Kamar yadda aka sani dai Snoop Dogg mawaki ne kuma mai ba da umarni ya fara nuna ra'ayinsa na girki tun shekara ta 2016 inda ya fito cikin shirin mata Stewart a shirin girke-girke da aka yi wa lakabi da Mata and Snoop Potluck Dinner Party. Kamar yadda aka san Snoop a duniya mawaki ne mai rawar kai wanda aka lakanta shi da shaye-shaye amma yanzu ga dukkan alamu wannan ra'ayi na girke-girke zai iya yin sanadiyar raba shi da tsohuwar rayuwarsa. yanzu haka yana ƙoƙarin wallafa littafinsa na farko a kan girki wanda yi wa lakabi da daga shaƙi zuwa kuku wato a turance from crook to cook. Domin ci gaba da samun ƙarin bayani ku ziyarci shafukanmu na yanar gizo mai adireshi kamar haka www.dandalinboa.com da kuma BOA Hausa Facebook domin bayyana ra'ayinku.